يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير wannan kafirin da yake bautar gumaka yana kiran wanda cutarwarsa ta fi kusa da amfaninsa wanda babu shi lallai wannan abin bauta wanda cutarwarsa ta fi kusa da amfanuwarsa ya munana hakanan wanda yake neman taimakonsa shi ma ya munana hakanan wanda ya zama tare da shi shi ma ya munana.